وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ولما رسينا الصبر daya ga watan ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan jirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yake daidai da biyu ga watan 4 milariya ta 2022 a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana a shekara-shekara a irin wannan wata mai albarka da Allah ta'ala ya azurta mu da rikashi ya zama wajibi ga duk musulmin da Allah ta'ala ya masa ni'ima ta daga wannan wata ya fara da yi wa Allah godiya da Allah ta'ala ya masa ni'ima wata ba kowa ne daga cikin mutane Allah ya wa irin ta ba Allah ya ba wa mutum dama ya riske wannan wata mai albarka cikin lafiya da kwanciyar hankalin da zai bauta wa Allah a ciki babu shakka ba karamin ni'ima bace ba ba karamin arziki Allah ta'ala ya mishi ba yawa daga cikin mutane za mu ga sanadin ramadan ya wuce suna kasancewa tattare da guri na sake tsawon watan na ramadan amma sai ka ga wasu Allah ta'ala bai cika musu wannan gurin ba ya ba su dama ta tsawon wannan watan ba kafin ramadan ya ce wani sai Allah ya tafi rayuwa kenan mu da Allah ta'ala ya bawa aran lokaci muka riki lokacin babu shakka Allah ta'ala ya mana ni'ima kenan ba ya kankanwa ba sai zama wajibi ko gode wa Allah subhanahu wata'ala akan ta fata ubangiji ta'ala ya ba mu yi bauta masa bautar da yake so a cikin wannan wata mai albarka ya ba mu ikon ribata alkarin da suke cikin wannan wata sannan Allah ta'ala ya sanya mu cikin bayin da yake yantawa a cikin wannan wata mai albarka wasu daga cikin uwa a bara mun zauna tare da su a nan amma bana Allah ta'ala bai kaddar za mu zauna tare da su ba cikin su hadda wanda cikin kwanakin da Allah ta'ala ya karɓi rayuwar wasu daga cikin su muna addu'a gaba ɗayan su Allah ta'ala ya gafarta musu ubangiji ta'ala ya karbi kyawawan ayyukan su kurakuran da suka yi kuma Allah ta'ala ya gafarta musu ko kuma Allah ta'ala ya sanya musu da imani idan ajalin mu ya a bara ina ji idan ban manta ba mun tsaya karshen aya ta goma sha bakwai ko a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran da yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 18 a cikin surar ita wannan sura kamar da muka yi magana a kai an saukar da ita ne a madina bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga makka zuwa madina Allah ta'ala ya saukar da ita kamar da yawa daga cikin malaman tafsiri suke fada aya Allah ta'ala ya saukar da ita ne game da al'amarin ayarin mutanen garin Najran wakilai da suka zo da garin Najran ko wakilci mutanen garin su idan su zo tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama game da Annabi Isa alaihi salam game da addinin musulunci da kuma Annabi Isa alaihi salam da kuma fahimtar da kiristoci suke da ita game da Annabi Isa kuma don su ji mai musulmi suke faɗa game da Annabi Isa alaihi salam to ayoyin sun sauka ne suna magana game da tambayoyi ko abubuwan da suka dinga bujirowa da su wanda dan gaba za mu zo mu ji ayoyi har suna maganar yadda Allah ta'ala ya halitta annabi Isa tun daga haihuwar mahaifiyarsa zuwa sa da aka haife shi da yadda annabi Isa ya taso har zuwa zo a cikin mutanensa wannan shine abinda da ayoyin ko sura take magana a kai wanda insha Allah wa ayat za tashi a kai sai sai ita ma tana magana ne game da abin da yake na aƙida ta musulmi wata dole musulmi da imani da Allah ta'ala ya tabbatar da shi kuma rayuwa ya rayu akai har ya koma akai samu Allah akan wannan shi ke sawa mutum ya samu kyakkyawan sakamako kafin nan akwai a shi wannan karatun insha Allah da za mu fara a yau za a dinga sauraren shi a gidan rediyo na Fishing FM karfe 9 da safe ko karfe 9 da safe insha Allah Allah ta'ala ya saka waɗanda suka jikin ta da alkhairi ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji baki daya bismillah wa أعوذ بالله من شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة العزة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله تعالى يكي شهد الله Allah ya shaida annahu la ilaha illahu cewa ba wani abin bauta wanne ta tunda bauta mai sai shi wal mala'ika haka mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi haka malamai ma masu ilimi sun shaida babu abin bautawa da ya tantanta a bauta mai bisa gaskiya sai Allah qa'iman bil kuma ubangiji halin kasancewa sa wanda yake tsaye da adalci a cikin lamuransa da ke gudanarwa la ilaha illa huwa al-azizul hakim babu wani abin bauta da ya tantanta a bauta mai sai shi Allah mabuwayi ne kuma Allah mai hikima ne ubangiji ta'ala bayan ayar take kafin wannan ubangiji ta'ala ya yi magana akan sifofin bayinsa masu imani ya faɗi halayensu da suke bauta wa Allah da su allazi ne kunun rabbana إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستكبرين بالأسحار Allah Ta'ala bayan yi magana game da bayansa na kwarai masu imani da sifofinsu da suka sifanta da su sai Allah ta'ala ya biyo baya yake magana akan menene abin da ke tabbatar wa mutum da wannan sifa da imani Allah ta'ala ce shahidan mahu Allah ya shaida ita kalma shahada tana zuwa da ma'anoni daban-daban a harshen larabci da kuma yaren alkur'ani da girba za mu ga a larabci kalma a shahada tana zuwa da ma'ana alfuzur halarta mutum ya zama ya halarta abu akan kira halartar abu da sunan a shahada ita kuma halartar ko da halarta ta gani da ido ko halarta ta zuci inda mutum ɗari ya shai a bilbasir wa kad yahduruhu bil basira mutum yana iya halarta abu a gani na ido ya zama yana nan ya ga abun a basiran mutum kuma yana iya halarto abu ya zama cikin tunanin shi yana halarto yana hararo abun yadda yake gudana to duka wannan ana su da shahada ubangiji ta'ala ya faɗi wannan a cikin sautul baqara da Allah yake magana game da ganin wata yake fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu kaga shahida nan ba anas hadara wanda ya halarci tsayuwar watan ramadan daga cikin ku ya azumce shi da haka haka a wurin asuratul hajji Allah ta'ala yake magana aikin hajji wa azim nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli bamirin ya'tina min kulli fajjin amik sai li yashhadu manafi'a lahum kaga li yashhadu ash-shahada na ma'anarta al-hudur shine halarta haka kuma Allah ta'ala da yake magana a suratul nur game da tsaida haddi na zina bulala da ake yi ga mazinata Allah ta'ala ya ce wa yashhad azabahuma qa'ifatun min almu'minina kaga nan ma ashhur ma nasa alhudur ma'ana a samu wasu jama'a daga cikin mu'minai su halarci lokacin da ake yi musu azaba ta wannan laifin da suke aikatawa sannan kalmar shahada tana zuwa da ma'ana alhukum hukunci hukunci akan abu aka kira shi da da shahada a suratu yusuf Allah ta'ala yana ba da labarin abin da ya faru tsakanin imratul aziz da annabi yusuf alaihi salam Allah ce wasu sabakal baba wa kaddat kamisuhu min duburin wa alfa ya sayi da halar albab قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها معناه وحكم حاكم من أهلها قال الشاهد أنا نقول ما نسأل الحاكم sannan kuma akan faɗi kalmar shahada ana nufin ilimi abinda mutum ya sani aka kira shi domin almaru ya shahadu bi ma'alima da aka ce mutum ya bada shaida ma'ana ana nufin ya faɗa abin da ya sani yana faɗin abin da ya sani sai a kira shi da shaida shi ya sanya shaidar da mutum ya bada kan abin da bai sani ba kaga ba a kiran shaida sai a kira ta da shaidar zuwa ita amma shaida da mutum ya bada mutulaka shaida ba ta karya ba kaga yana bada ta ne bisa ilimi da haka shi yasa ita kanta shaidar ana kiranta da ma'anar ilimi sannan ana kiranta da ma'anar al-mu'ayana abinda mutum ya gani da da idansa a nan wajen Allah ta'ala ya ce shahid Allah Allah ya shaida to wata shaidar ta ake magana a nan wurin ana magana wannan shaida ta al-hudur ko ko ana magana wannan shaida ta al-hukm ko ana magana wannan shaida ta al-mu'ayana ko wani abu mai kama da wannan malamai suke cewa kamar yadda Muhammad Abu Zuhra yake faɗa ce ayar za a yi mata kallon shaidar za a yi mata kallo kala guda biyu na farko shaidar a nan wurin za a ɗauke ta ma'ana ta farko ma'anarta al-ikhbar ba da labari shahid ma'ana Allah yana ba da labari annahu la ilaha illahu cewa ba abin bauta zai cancanta a bauta mai sai shi sai ya zama shaida a nan wurin ma'anarta ba da labari ta yaya suka ce domin yace domin alqur'ani mai girma suke yake da labaruruka da Allah ta'ala ya bada na kadaituwarsa kadaituwar zatinsa kadaituwarsa cikin ayyukan da yake aikatawa kadaituwarsa cikin abubuwan da ya cancanta a yi mashi Alƙur'ani suke yake da waɗannan bayanan hasali ma a iya cewa Alƙur'ani ɗaya bisa uku sha abin da yake magana a kai kenan da haka wannan labaran da Allah yake badawa a cikin Alƙur'ani su ne na Allah yake magana da kalmar shahida sai zama ana shahida ma'ana akhbar Allah Allah ta'ala ya bada labari sai ga yana a suratul bakara Allah ya bada wannan labari in fadarsa allahu la ilaha illahu hu al-hayyul qayyum wa ilahu wahid la ilaha illahu hu rahim a sura guda sun kutukumma Allah ya saukar da magana a kan wannan qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da haka suka ce shahida nan ma'anarsa akhbara mana ubangiji ta'ala ya ba da labarin cewa ba abin da ba wanda ya tafi abauta mai sai Allah shi kadai ya ga wannan ba da labari ta hanyar ayoyi na alkur'ani da girma ke da ayoyi Allah ya ba da labarin cewa shi kadai ya tantance abauta masa sannan suka ce kuma ya ba da labari bil ayatul kauniyya ayoyi da suke bayyana cikin halittunsa wanda suke tabbatar da kadai takar. Allah ta abauta masa shi kadai ka ga ubangiji ta'ala suratu al-anbiya suratu safat da sauran surori masu kama da wannan suratul ankabut da sauransu za ka ga ubangiji da Ala yana bayyana ayoyinsa suratul ruh da sauransu sai ya ɗauko sai ce daga cikin ayoyinsa akwai kaza da kaza ayoyin ma'ana ayoyi da suke tabbatar da cancantar abauta mai shi kadai sai ka yana ɗauko sai yana ba da labarin irin wannan a wasu ayoyin kuma za ka ga yana ba da labarin wasu halittun da ya halitta ne wanda suke gwada cewa shi shi kadai ya halitte su kasantuwar shi kadai ya halitte su a cikin lura da halitta su kadai akwai aya ko dalili da yake gwada cewa Allah shi kadai ta ta abota masa a wasu ayoyin ma in Allah ya gama magana sai ga sai ya kalubalanci masu saurare sai sai a ilahun ma mana ma'ana bayan ya gaya ma shi yayi kaza an banda alal abba qararan wa ja'ala وجعل خلالها أنهارا وجعل فيها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا سيسي أإله مع الله kaga sai ya lissafo ayoyin sannan sai sai akwai wani abin bautar tare da Allah ne cikin abin ta mai banda abin da Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan duka ayoyi ne al-ayatul kauniyya kenan a suratu fussilat kenan Allah ta'ala yake magana halittar sammai da kasbai a nan shi ma da salon da yake gwada cewa bai kamata mai hankali ya kafir cewa Allah ko sa masa abokin tarayya ba qul a innakum lasakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa tad'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا في ذلك تدبير العزيز العليم كاغا يا قاري wata ayat da wannan da irin salon da ya kare wannan ayat da shi anan domin nan ba sai kare da la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim kaga wannan al-ayat al-kauniyya kenan ayoyi da suke bayyane da dan adam zai iya kallo ya gani ya gane girman Allah subhanahu wataala dan haka ta hanyar waɗannan ayoyin Allah ta'ala ya bada labarin tantantar abauta masa shi kadai shigar da dare cikin muni shigar da wuni cikin dare da sauran abubuwan da suke bayyane karara gudanar da duniya kanta yadda duniya take gudana shi kan shi labari ne Allah yake bawa dan adam ya fahimci cewa ba wani abin bauta sai Allah shi kadai domin idan da aka duk abin da aka ce mutum biyu suke mallaka abun to ba lallai ne abubuwan su tafi daidai ba in ba cikin abubuwan da suka samu daidaito ba wannan zai iya cewa yi abu kaza kila wannan sai in an ce ayi wannan abu shi kuma yana gana akwai matsala akwai amma ita duniya duk girman da baki daya da yake ta Allah ne shi kadai sai sa komai na tafiya da akwai wani Allah ba Allah ba to da duniya ba za ta gudana ba law kana ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wasu allolin ba Allah ba a cikin duniya da suke gudanar da duniyar sai wannan yace zai yi ruwa nan sai wannan yace ban yi da ruwa ba sai wannan ce rana ta fito sai wannan ce ni dare nake so a yanzu duniya gaba ɗaya ba za ta ba za ta zarta ba to kaga gudanar da duniya kai shi dalili ne daga cikin dalilai da suke gwada cewa Allah ta'ala ya tantata guda masu zaka salo na farko yake cewa shine a ɗauki shaida da ma'anar ba da labari to wannan shaida Allah ke nan Allah sai Allah ya shaida sannan sai ya ce mala'iku ma sun shaida to in an ɗauki shaidar Allah a matsayin ba da labari to yaya shaidan mala'iku da ta masu ilimi za ta kasance su kuma yace su kuma shaidan mala'iku ma'ana za su tabbata ne cewa mala'iku su ma sun ba da labari na kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala tare da bayyana wannan a aikace cikin bautawa Allah da suke yi wanda ta kai har Allah yake dinsu da wannan cikin fadar salaya a sunan ma ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna da haka wannan abin da suke aikatawa na bauta wanda Allah yake so kama a aikata suna ba da labari suna gwada cewa lallai Allah shi kaɗai ya tantanta ta masa da ka su ma suna ba da labari ta hanyar ayyukan da suke aikatawa ne shaidan malamai kuma masu ilimi da Allah ya faɗa a nan wurin ita kuma tana tabbata ne ta hanyar istinbadin da suke yi daga cikin dalilai na shari'a za su shiga cikin ayoyi da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sai su bayyanar ga mai sauraro ga wanda ake karantar da shi ya fahimci cewa eh Allah shi kadai ya tantanta abauta masa ta hanyar abubuwan da za su bada labari wanda suka fahimta karkashin doron annabosin alkur'ani da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ke sanya waɗanda ba masu imani ba ubangiji sai ya harumta masu fahimtar abin da ke cikin halittu na darussa ma ashhadtuhum خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا دان haka malamai masu ilimi ubangiji ta'ala yana hore masu Kalkashin ayoyi da suke karantawa Allah ya hore masu tsago hukunta-hukunta da kuma fahimtar dalala da suke cikin ayar da suke gwada cewa lalle Allah shi kaɗai tantanta abota masa bai kamata a sanya masa abokin tarayya ba kaga wannan duka in an ɗauki shahadar ma'anarta al-ikhbar kenan sai zama da shaida Allah da ta mala'iku da ta malamai duka a siyakin asalin ba da labari ne Allah ta'ala ba da labari daga ayoyi a zahiri ba da labari cikin ayoyi na halitta da mai hankali zai lura ya gane mala'iku ta hanyar ibada da suke yi malamai ta hanyar ilimi da suke karantawa suke fito da ma'anonin da ke cikin nasosi na shari'a fuska ta biyu shine ya zama shaidar a fassara shaidar da ma'ana ilimi shaida ta zo da ma'ana al'ilm shahid Allah sai ya zama sa alim Allah ma'ana Allah ya san cewa ba wani abin bauta da ya cancanta a bauta mai sai shi shi gadai sai ta zama a shahada na ta al'ilm to ita kuma wannan suka ce ɗauka aya akan wannan ma'anar sai ya zama kenan ubangiji ya sani cikin iliminsa wanda ilimi ne na azali tun kafin ilimi ne na fil azna azal wanda baya da farko kuma ba zai yi ƙarshe ba baya da iyaka ba zai ya jahilci wani abu baya da shinge ba wani abu ya kewaye masa a cikin ilimin ubangiji ta'ala ya san cewa shi kadai ya tantanta a bauta mai da gaskiya wani bai tantanta haka shi tare da Allah a cikin bauta ba haka mala'iku sun san wannan yaya haka mala'iku suka san wannan suka ce ta hanyar fitara da Allah ta'ala ya halicce su domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari a cikin mutane kowa ana yi wasu akan fitara kowa yana zuwa akan fitra to su kansu mala'iku Allah yana halitta su akan fitara ta fahimtar cewa Allah shi kadai ya tantance abin da mishi domin zaka iske cewa dan adam ko babu da ilimi ko baya da ilimi akwai wasu abubuwa da fitira da Allah yake halitta dan adam da su yana fahimtar wasu abubuwan ko da bai nemi ilimi ba daga cikin akwai sanin Allah shi kaɗai shi wannan dalilin kowa ka ya zo duniya dama ya san wannan an yarjejeniya da Allah ta'ala da duk wani dan adam kafin ya zo duniya da duk wata halitta ta shi akan cewa Allah shi kaɗai da haka a fitira ta mala'iku da Allah ya halitta su akai sun san wannan shi ya sanya kaga wannan ilimin da yake cikin fitrar da Allah ya halitta su da shi da yake sanin Allah zai halitta annabi Adam da yadda mutane za su rayu a bisa doron ƙasa baya cikin wannan fitsarar da Allah ya halitta mala'iku da ita ya sanar da su ita shi yasa san da Allah ya ba su labarin zai halitta annabi Adam sai suka yi masa musu dan me za a halitta su a taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa dan sadru bihamdika wa nuqaddisu lak saboda wannan baya cikin abin da Allah ya sanar da su shi yasa Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna kaga wannan yana cikin malami ya alamu Allah ya sanar da suna ba amma ba da haka a fitar da Allah ya halitta su kai sun san wannan kuma sannan saƙonnin da Allah yake aiko mala'iku da su ga manzanni wanda suke kusa saƙon kaɗaituwar Allah subhanahu ta'ala su kansu dalili ne da yake tabbatar da cewa mala'ikun sun san cewa Allah shi kadai tantance abauta masa sai shaida ta malamai masu ilimi shi kuma sun san wannan ne ko kuma sun ba da shaidar ilimin da suke ma'ana shaidar ta ilimi sun san shi ne ta hanyar abin da suke karantawa daga alkur'ani da abin da suke ji daga hadisai ingantacci na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke bayani game da tantantar bautawa Allah shi kadai wanda kullum kana karanta alqur'ani zaka ci karo da ayoyin da suke magana akan haƙƙin Allah tantantar abautawa Allah girman Allah subhanahu wa ta'ala kullum ka zo kake karanta alqur'ani zaka tabbatar da wannan zaka dinga jin wannan kana karanta ayoyin da suke magana akan wannan sannan a hadisai manzo Allah yayi magana akan wannan to anan ne malamai suke karatu a cikin wannan karatun suke gano wannan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa su ma sai suka bi layin waɗanda suke ba da shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan idan muka kalli wannan shaidar sawa'un mun dauke ta da ma'anar ba da labari ko mun dauke ta da ma'anar ilimi za mu iske shaida ce mafi girma akan abu mafi girma kuma wacce mafi ya girma suka bada ta ita shaidar shaida ce ta mai girma domin shaida sai a kan haƙƙi mafi girma na Allah subhanahu wataala sannan abinda ake ba da shaida kan shi ne abu mafi girma haƙƙi da ke kan kowane bawa shi ne kadai ta Allah sannan na uku Allah ne da kai ne yake shaida mala'ikun Allah ne suke shaida masu ilimi ne suke shaida tare da Allah subhanahu wataala kaga dan haka shaida ta samu daraja ta hanyar kallon abinda ake ba da shaida kai da kuma waɗanda suke ba da shaida akan wannan shaidar a cikin wannan shaidar akwai fitar da daraja bayyana daraja ta mala'iku da kuma daraja ta malamai masu ilimi domin Allah ta'ala ya shaida akan shaidarsa sai ya goya da shaidar mala'iku sai ya goya da shaidar masu ilimi goya wanda ya da shaidar mala'iku da masu ilimi ta gwada darajar mala'ikun da kuma darajar masu ilimin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai sa Allah ta'ala ya goye shaidar su akan ta shaida wannan kadai in eh, shi ne kadai abin da ya zo na magana game da mala'iku a alkur'ani da magana game da masu ilimi a alkur'ani wannan kadai ya isa dalili da yake gwada darajar mala'iku da kuma darajar masu ilimi a wajen Allah subhanahu ta'ala su ne mala'iku da ma mun san sun samu daraja a wajen Allah ta hanyar kankan da kai da biyayya ga Allah da suke da kuma rashin saba wa Allah wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahfirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ibada kullum a cikin ta suke ba sa yankewa ba sa yankewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari yace sama ta yi nishi yace kuma ya tantanta sama ta yi nishi yace domin a saman nan babu inda zaka iya aje yatsu guda uku fati akwai mala'ika da ya rukuku ko ya sujada a wannan wurin duk da samban nan gaba daya to kaga mala'ikun bautawa Allah suke babu dare babu rana kuma ba su yankewa sannan kuma bugu da ƙari la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa sabawa wa Allah kaga wanda yake biyayya ga Allah kuma biyayya ga Allah cikin take kusanta bawa ga Allah subhanahu ta'ala sai masu ilimi su kuma to a nan wurin masu ilimin su waye Allah ta'ala yake magana akan akai a nan wurin shin duk kowane malami ya shiga cikin waɗanda Allah yake faɗa a nan cewa ulul ilmi qa'iman bil qist ita dai kafin mu taika kowane malami ayar dai ta gwada daraja da martaba ta malamai masu ilimi wajen Allah subhanahu ta'ala sai da Allah ta'ala ya ɗauki sai da su akan kaɗaitakarsa ya hada ta tare da saki shaidar tare da shaidar mala'ikun Allah subhanahu wataala wannan ya gwada darajar malamai a wajen Allah subhanahu wataala to amma malaman a nan wurin a wannan surar kafin wannan ayar ubangiji ya yayi magana malamai da yake magana akai sai yake magana ayoyi na alqur'ani suna kasuwa gida biyu akwai ayoyin da suke ayoyi ne bayyananni akwai kuma wanda suke a mutashabihat ne sai yake magana fa amman ladina fi qulubihim zayghun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به أنا أنا كانت آية لسياجي قد أجي داما هو دايما ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أنجاني ma'ana ba wanda ya san tawilin waɗannan ayoyin ma'anarsu sai Allah da malamai wanda suka kahu a cikin ilimi ko kuma wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah magana ta kare والراسخون في العلم كما جملة مستأنفة والراسخون في العلم يقولون آمنا به فوالأن الراسخون في العلم دين سوني الله تعالى كيف بغنا أكي أنا ولو سوني ما لم أن دا من ينقايا أتكين دوني العلم سكا كهو جغادقان سكا كفو أتكين حركة العلم sannan سكا suka sifantu da kiyaye العلم سوى to su أنا magana a nan wurin to irin waɗannan malaman su ne Allah ta'ala ya goye shaidar su a nan wurin tare da sashi wajen tantantar abauta masa shi karai domin za mu ga cewa idan ba don haka ba ya aka ce kowa zai shiga sana mu iska wani malamin ma kila ya karanta alkur'anin ya karanta hadisan kuma faɗa yake da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar bai tsarewa Allah ta'ala nashi haƙƙin ba amma a nan Allah yana magana ne game da malaman da suka tsarewa Allah ta'ala nashi haƙƙin shi ya sanya ya goye shi da su a nan wurin to irin waɗannan malaman kuma su ne malaman da Allah ya taƙaice ƙawa gaba ɗaya a cikin su faɗa sa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al yace kadai sai kawo adatul hasas wanda inda ma adatul cikin harufa da ake amfani da su wajen takaice ma'ana ko akan wanda ake magana kan shi yace kadai waɗanda suke jin tsoron Allah wanda takawa shine bin umurnin Allah da nisanta abubuwan da Allah ya hana yace kadai masu kiyaye wannan a cikin bayansa su ne malamai masu ilimi to waɗannan malaman masu ilimin su ne Allah ta'ala ya ɗauki shaidar su a nan wurin ya goya ta tare da shaidan mala'iku tare da su babu shakka samun malamai a cikin kowace irin al'umma daraja ce ga al'ummar kuma alama ce ta ubangiji ta'ala yana nufin wannan al'ummar da alkhairi daraja su a cikin kowace al'umma ba kankanuwa ba ce ba domin su ke kama hannun al'umma su dora ta inda ya kamata ta tsira su kare al'umma daga fadawa inda idan ta shiga za ta iya kaiwa ga fadawa cikin halaka ko halaka ta duniya ko halaka ta duniyar lahira baki daya to kaga malamai su ne suke da wannan ikon shi ya sanya daga cikin alamar al'umma ta yi bankwana da alkhairi Allah ta'ala ya dauke malamai a cikin al'ummar baki daya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin alamomin da suke gwada cewa kiyama ta taho tana gaba za ta tsaya shine za a zo Allah zai dauke malamai ba wai kawai zai dauke ilimi kai dauke ilimin ba wai zai dauke shi ne kawai kowa ya wayi gari ya zama jahili ba duk mai karatu ya wayi gari ba ya da ilimi ba a'a Allah zai ɗauke ilimin ne ta hanyar ɗauke malaman sai zama duk malamin da Allah ya ɗauke ba a iya samun wanda zai maye gurbin da yake kai ba wani ba a samu wanda zai iya kiyaye abin da yake kiyayewa to ana haka al'umma kullum baya take yi haka za a yi tafiya har sai an waye gari babu malaman wata rana kuma al'umma tana buƙatar malaman da za su jagorance ta su ɗora ta bata turba ta kwarai to haka zo babu malaman daga nan zai zama zahirai da za su sa rigunan malamai suna yin aikin da ya kamata a ce malaman suna yi karshe su ɓace su ɓatar da al'umma domin za su yi magana ne akan jahilci ba kan yi ba haka ubangiji ta'ala anan ya fito da kima da martaba ta malamai ta hanyar goye shaida su akan shaida da mala'iku suka bada da kuma shaida cewa shaida da shi Allah ta'ala ya bada a kan kaina sannan jumla ta Ka'iman bilkis malamai suka ce a nan wurin hali ma'ana Allah ya ce da ba abin bauta sai shi da ya tantanta a Bauta mai sai shi mala'iku sun shaida malamai sun shaida sannan sun shaida ba wanda ya cancanta abota mai sai Allah tare da kuma cewa a lokaci guda ubangiji ta'ala ya yake da adalci cikin gudanar da lamurinsa ga bayinsa ubangiji ta'ala ya shimfiɗa adalci cikin tafiya da lamurinsa harkokin bayan lamurin bayinsa duka ya gina su akan tafiya bisa adalci wannan yasa tare da cewa shi ya halitta bayin shi suke bauta mawa daidai da abubuwan da suke mishi daidai da abubuwan da zai ba da sakamako Allah ta'ala saboda adalcinsa sai ya aje su keli ma'auni don ya zama ba a zalunci kowa ba shi adalcin Allah ta'ala yana kore cewa ubangiji ta'ala baya zalunta inna Allah la yazlimu mithqala dharra wa la yazlimu rabbuka ahada Allah ta'ala ba ya zalunta kowa wannan rashin zaluncin da Allah ta'ala ya fara ga komai a duniya Allah yana shi ne bisa adalci a lahira in an je za ga mutane za su suki za su suki daji gidan nan biyu wani zai ta cikin rahamar Allah wani ya cikin azaba wanda yake cikin rahamar Allah saboda falala Allah ne wanda yake cikin azabar Allah kuma saboda adalci na Allah ne domin ubangiji da Allah ya kawo shi duniya ya ba shi hankali ya aiko masa manzanni da haka abin da ya rage ya zaɓi inda yake so da haka saboda adalci na Allah ta'ala sai ya kai shi inda ya dace da abin da ya aikata ba wanda za a ji lahira kuma a kai shi inda ya dace ya je haka kawai ba tare da lura da ya aikata abin da ya tsantsike ne ba wannan ya sanya ma lahirar kanta Allah ta'ala ya saboda adalcin sai ya aje sikeli wanda ta da wa nada'u al-mawazin al-qisqa li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min mithqalu habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر wa رفعها al-mizan kaga Allah ya aje wannan sikele wanda da shi za a yi awo kowa ya je lahira sai an mai awo kuma sai an tambaye ka an zalunce ka ko ko abin da aka yi ma shine daidai da abin da kai kowa sai an mashi wannan a cikin adalci na Allah subhanahu wataala ka ce gudanar da murnan kuma yadda mutum in yi laifi kwatan kwatin kwayar zarra Allah zai kama shi da wannan laifin in ya yafe mishi ba haka in yi kwatan kwatin kwayar zarra na kyakkyawan aiki kuma haka Allah zai zo mai da wannan kyakkyawan aikin Allah zai saka masa sai ta yace wa in kana misala habatin min khardalin ataina biha wa kafadina hasibina haka ubangiji da ala ɗaya yake da adalci a cikin lamuransa al-imam malik ya rato a cikin muwatta abdullahi ibn rawaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi ce ya je ya an so zakka a khaibar a lokacin da ya je zai an so zakka sai yahudawa da ke khaibar sai suka ce masa in ka yadda muna so ka rage adadin da ke da kwai na amfani da aka samu ka rage adadin mu kuma mu ba ka wani abu sallama ma sallama ta musamman adabi misali idan an samu wutsiki goma sai sai biyar aka samu kaga idan wutsiki ɗaya zai ansa ka wurin su in a goma biyu za a ansa in ya sai biyar kaga ɗaya za a ansa kaga ya rage masa adadin abin da za a ansa shi kuma ya sai mai sallama mai kwali sai ce masu ya ku yahudawa wallahi a duk duniya ku ne mafiya iyuwar halittun Allah a wurina a cikin halittun Allah duka ba wanda nake ki kamar ku amma yayye da nake maku ba za ta sa in zalunce ku ba kuma kaga kenan san da nake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai sa ku kuma in shiga haƙƙin in zalunce ku jin wannan yahuda da kansu suka ce masa bi zalika qamatis samawati wal ard wannan adalcin da kake magana da kiyaye gaskiyar da shi ne sammai da kasai suka tsaya adalcin Allah subhanahu wata'ala shi ya tsaye da sama ta tsaya sama shi kuma tsaye da kasa ta tsaya yadda take inda Allah ta'ala bai sifanta da sifa ta adalci ba sama ba za ta tsaya sama ƙasa kasa ma ba za ta zauna a kasa amma saboda adalcin Allah subhanahu wata'ala a cikin gudanar lamurin sa yasa ga sama ta tsaya sama kasa ta tsaya kasa kenan duk abin da ake so ya tafi daidai to dole a sanya adalci cikin shi da abin da aka sanya adalci cikin shi to komai ya tafi daidai duk abin da aka rasa adalci cikin shi kuma to babu yadda za a ga daidai cikin wannan al'amarin ko yaya yake adalci shine kashin bayan tsorewa duk wani al'amari baki daya kuma zalunci shine kashin bayan karewa da za lalacewa kowane irin al'amari baki daya adalcin Allah subhanahu wata'ala shi yasa sama ta tsaya ka ganta sama kuma kaga saman ma ta tsaya babu ko abin da ya tallabe ta Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amalin tarawnaha ga ta saman ta tsaya ba wani ginshikin da kake gani rike ta adalcin Allah subhanahu wata'ala ke ya tsaye da ita to adalci na Allah ta'ala da ke tsaye da shi saka komi komai yana tafiya daidai sama tana sama ƙasa tana ƙasa komai yadda Allah ya tsara yake tafiya to mu ma nan muna son komai ya tsaye yadda muke bukata to adalci za mu sanya cikin lamarin to sai ga komai zai tafi daidai wani abu ba zai saba ba sai ka ga idan ka aje kuɗin kofa gida ka shiga gida ka kulle ka fasu har gari ya waye da safe za ka zo ka ta dukiya ka wani ba ki taba ba saboda adalci ya kasa a lokacin Umar ibn Abdulaziz Allah ya masa rahma ta kai ana kallon ga akuya ga kura suna kiwo wuri guda Akuya ba ta tsoron kura kuma kuran ba za ta san akuya ba saboda adalcin da aka samu a lokacin da ya gami kowa da kowa har mutane da dabbobi gaba daya har dabbobi wani makiya yana cikin daji sai ga kura ta ta san wata akuya hankalin shi sai tashi sai ce ina jin tsoron ina gudun kai ya zama bawa Allah na Allah ya karɓi rayuwa ba na an rasa wannan shugaba adali da adalcin sai sa akuya da kura suke rayuwa tare wani bai tsoron wani kada a ce yaro jim kaɗan sai ga labari ya zo umar ibn abdulaziz Allah ya rafi shi to kaga dabbobi kansu idan aka samu adalci in adalci ya shimfiɗa a bisa doron ƙasa sai kaga kowa zai zanna domin idan aka samu adalci kowa zai samu haƙƙin shi kan kowa samu haƙƙin shi wani ba zai ƙetare ya taɓa haƙƙin wani ba saboda akwai wanda in ya ƙetare ya taɓa haƙƙin wani dama tsananin bukata take sawa ya haka bukata shi ta biya wani ba zai yi haka amma da an rasa fa to komai kuma sai ya dagule komai sai ya ki daidaita sai abu ya zama ba zai taɓa tafiya ba daidai ba kamar da kaga al'amuran da muke rayuwa suke zo kaga babu abin da yake tafiya daidai saboda me babu inda adalci ne adalcin yayi karanci a cikin dukkan lamuran mu baki da shi yasa kun ba abin da yake tafiya daidai yadda muke bukata take komai ba daidai yake tafiya ba daidai da mota ka sai gangana tafiya ba da kike so take tafiya ba saboda me saboda adalcin an rasa shi mashin ɗinka in ka hau titin sai ga ba yadda kake so ka bi hanyar baka jin daɗin hanyar ita kanta rayuwar kanta ka zauna baka jin daɗin ta saboda me saboda an rasa adalci babu adalci mu ya mu ya mu babu adalci talaka da talaka babu adalci me shi da me shi babu adalci me shi da talaka babu adalci me mulki da wanda yake mulka babu adalci ta ta ina rayuwa za ta yi kowa daɗi ba wanda zai samu yadda yake bukata ba wanda rayuwa za ta yi madadi ko ba wanda zai tafi al'amarin zai tafi mashi yadda yake bukata ya ganshi babu yadda zai domin wallahi duk inda aka samu adalci ya tabbata to na rantse maka da Allah in aka gwamnati ta gitta kara ta ce a taka shi baka samu wanda ya taka saboda ya san in ya karya karin za a karya saboda bai bin bashi an biya shi ake shi kama da yasa zaka ga kowa na yadda ya ga dama saboda gane yake shi ma yana bin bashi to kowa yadda ya ga dama a dai lahira bugun da za a yi maka bu za a yi wanda kake biya ki biya na ai ma naka kai ma idan ka taka hakkin wani ai wai dan kana bin haƙi ba da dalili bane ba naka shiga iyakar wani ba kai adalci ba ka je lahira za ka ci gurishin adalcinka kai ma shugaban mai ma adalci ba zai ci gurishin adalci kowa ne ta da nashi in haka muka sai wata ya wallahi kowa sai ya ci gurishin shi gurgudan lahin dai ba wani wanda dalilin wani za zaka tsira saboda saboda wani dai, ma ba dalili ne na kake kai dole ne mu san da wannan haƙƙi ne adalci akan kowa yake kuma kowa ana buƙatar shi ya bayar da wannan adalci Allah ya umurce mu da adalci Allah ta inna Allah ya umuru bil adli wal ihsan kafin Allah umurce mu da adalci sai da ya fara sifanta ga yanan qa'imun bil qisti shi sai yake da adalci sannan Allah ya umurce mu da mu mu zo masu adalci adalci ko da ba tsakanin kai da makiyinka ne ana neman kai adalci Allah ta wala yajri annakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa iyayya daga ba da ke tsakaninku da mutane kada ku musu adalci Allah ta ku adalci to amma in an ce makiyinka ma kaka kime shi adalci to ina ga masoyinka kuma kenan ina ga dan uwanka kenan ina ga wanda kuke rayuwa tare da kullum kenan to komi idan ana so ya daidaita to wallahi adalci yake shimfidawa to sai komi ya tafi daidai komi ya tafi daidai adalcin Allah subhanahu wataala cikin bayinsa shi yasa kaga Allah ya halicci bayin rayuwar take tafiya yadda Allah ya tsara wani bai sai ya kauce wannan tsarin amma da an ce maka an samu wanda ya kauce ya saba wannan tsarin na adalci da Allah ya faɗa to komai ba zai ce daidai ba a lokacin da aka zo da Hormuzan sarkin garin Al-Ahwaz a lokacin da Usama ibn Zaid ibn Harisa suka zo da shi garin Madina bayan sun kamo shi da aka zo za a shiga garin Madina sai sai a tsaya ya canza kaya ya ado ya kwalliya ya shiga cikin shiga ta mutunci shiga ta kayan sarauta saboda tsaki ne a garin su suka tsaya ya sa kayan shi na ado da kwalliya ya taho ga ganin kana kallon shi lokacin da ya zo ya shigo madina kowa na mai kallon hadarin kaji saboda an gaba gidaji saboda ai zaka ga komi in aka yi shi tsaka tsakiya ya fi burgewa da kwalliya ta yawa sai ga mutum ya kowa ba gidaji sai ya gita kowa na mai kallon ba gidaji a lokacin da suka je gidan sayyidina Umar aka ce ina Umar sai aka ce yana masallaci suka fita suka je masallaci aka ce Umar ga ya can wurin wani iti hurmuza ne ya kagare ga Umar saboda su sunan umar kadai ta da masa hankali yake ba wai ganin umar ba sunan shi kadai aka faɗe shi a garin sakanin sa shi yake suka zo umar na kwance ya tire bargonsa guda ya race takobin shi jikin iske bargon guda shi ya shimfiɗa ƙasa yake kwance bisa yana da ɗada guda ya zo ya ce masu bayan Allah wai umar ɗin yana ina ne shi ya kagare ga umar saboda ba haka a hararen a tunanin shi ba haka ke tsammani ga umar ya ce masu ainihu wa umar wai umar ɗin yana ina ne sai suka ce ai ne nan ne nan kwance shi ko Umar bacci yake bai masu abinda da ake yi ba abinda da zan ya faɗa ba musulmi wani ba a lokacin ta hakamta adalta falimta ka yi hukunci ka yi shugabanci ka yi adalci wannan ya ka kwanta kake bacci domin in ba adalci na rantse da Allah kan zula sai kasa bace ina tabbatar muku da wannan ba kake magana gwamnati shugaban kasa ko kan zula kake wallahi Allah ba zai baka ai kwanci hankali sai Allah sai tsire maka ita sai ka kibaci da kaga inuwa sai gaban ka ya faɗi Allah ya tsora ka da duk abin da bai kamata ka tsora shi ba sai ka tsora shi saboda me saboda rashin adalci hayaniyar mutane da aka ce ita sa sai da Umar ya falka shi ya saba dauka yake ga jami'an tsaro sun tara nan sun tara san sun tara san ai da kaga a tara nan a tara san a tara san akwai bashin da ba biya bane eh ana tunanin mai bashin zai zo ya nemi bashin shi amma in an biya bashi amma magana tara hanya ya zo mana in ya zo ni sai ne a lissafa nawa kake bi baka mun kokobo an biya ka amma da kaga ana da baya kaushe ba da hanya ina ana bin bashi ne mallam wannan ko da ba bi bilisanil hal bilisanil maqal ba lisanil hal yana gwada ka, dan da an ce a tattare nan kaga ana tunanin akwai wani wanda ke da haƙƙin da zai zo ya kwata kenan ba kuma shirya a bashi ba sai a tare shi yasa duk ba za a zanna lafiya ba a lokacin da Umar dan Khattab zai je an shi masallaci a Palestine doki ɗaya abun hawa ɗaya ta da shi tare da shi da yaron shi ƙasa sai abin da matafi ke rikewa na takobi ya rataya haka suka tafi daga nan har ya je Palestine ba wasu jami'an tsaro malam shugaban ƙasa duk duniyar musulmi a lokacin kuma ba wai Najeriya ko Nijar duk duniyar musulmi a lokacin wanda ta hada da makka da madina da iraki da sham da misra da wurare da yawa duk sun shiga shugaban kasar su ne duka amma ya kama hanya ya shi kadai daga shi sai mutum daya shi ma wannan dan rakiya ne ba wai tahiya yayin da ba za mu yi tsaro bane amma yanzu nan malam sai ga mutum dan SA din nan mafakan bala gajeren wannan nan wai shi ma ya ba shi dan zanna ka a dare shi a cikin irin ya tsaye da naje kana yi ka wanda ake ba lokaci a jiki sai ga mutum shi ma sai ya nemi dan sanda saboda ya zama wani rubutu ya san ana iya samun matsala in shigo cikin al'umma shi ma saboda akwai bashi da babiya ba to duk wannan rashin adalci yake tabbatar shi wallahi idan aka adalci kowa sai ya zanna lafiya kowa sai ya samu kwanciyar hankali ai mun so lokaci a baya da sau da yawa sai ga magidanci ya manta gidan shi bude ya kwana bude sai da sai ya to sallah asuba ya tuna bude kwana yanzu ka kullun ka sa kuba ka sa kudin zigi kuma kana cikin cikin tashi hankali gani ba ka da tsawa ka da kwanci hankali to kowa sai ya yi adalci shi adalci haƙƙi ne akan kowa kowa sai ya bayar da wanda ake nema wurin shi domin ubangiji ta'ala da adalcin sa ne duniya ta tsaye da take to kuma rayuwar duniya ba za ta yi ma kowa daidai ba sai kowa ya gudanar da rayuwar duniya ta shi ma yadda Allah yake so ya haƙoƙin da kikan shi ya bayar to wannan sai ya sanya kowa ya samu rayuwa yadda yake bukata amma da an rasa wannan to muna cikin matsala kuma muna yaudara kanmu wannan kofi ba zai ba zai ba zai maganta ba duk matsalolin da muke gani to so mun tabe ne ga abin da zamu gani baya Allah ta'ala ya shirye da mu Allah sai rufe ayar da maimaita la ilaha illa huwa al-aziz al-hakim Allah sai ba abin bauta da ya tantance abota mai sai shi ubangijin ne kaga wannan bayan bayyana wannan shaidar kuma ubangiji ta'ala sai ya kulle da wannan da dai abin da ya shaida akan shi din dan ya fara gwada maka wannan muhimmanci yayin uwa duk dan adam da yake rayuwa bai da aƙida ingantacciya to baya da bambanci da fanko ashana idan ka ɗauki ashana ka tire abin da yake cikin ashana ka tsira wajen ƙyartawai ne wani kwankwan to haka mutum yake idan baya da aƙida abin da yake da muhimmanci na farko a rayuwar ɗan adam shine aƙidarsa da haka duk gwagwarmai da za a yi da ɗan adam ya kwari ya kiyaye wa Allah ta'ala haƙi wannan shi zai sa ya zauna lafiya da Allah subhanahu wataala wannan shine makasudin aiko annabawa domin da fari sadda annabi adam Allah ya saukar da shi a nan bisa duran ƙasa duk mutane Allah kaɗai suke bauta ma amma an fara samun bauta gumaka ta shigo daga baya daga tunanin a duka tunawa da mutanen ya sa an bauta gumaka ta shigo wannan ne dalilin da ya sa Allah ta'ala ya aiko annabawa Allah ya kare nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mudhirin kira abla dan abla dan abbas yana karanta kana nasu ummatan wahidatan fahtalafu fa ba'atha Allahu nabiyina yace da mutane al'umma dai sai al'umma ma lana nufin al'umma nan ba alatta milla akan addini dai suke da Allah kaɗai suke bauta mawa sai suka saba sai suka riƙe wasu ababin bautar da ba Allah ba to daga nan ne Allah sai ya fara aiko annabawa da manzanni kuma za ka saboda muhimmancin wannan sakon duk wani annabi duk dokokin da Allah ya bashi za ka sai ya fara da wannan sannan ya isar da sakon da ba wannan ba sauran shari'o'in da Allah zai bashi sai ya fara isar da saƙon tauhidin in yi isar da wannan saƙon sannan sai ya isar da sauran dokoki kaga annabi nuhu shine manzo na farko a suratul a'raf Allah ta wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum azab yawmin azim kaga shine manzo na farko jin rigima annabi nuhu da yake da mutanansa shi akan wannan ne duk akan wannan akai shi akan su bauta ma Allah shi ga da su ba wata doka a kida ake so a gyara san shi ya sanya a suratu nuh da Allah yana bamu labarin da awar annabi nuh haka ya fadi inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tihum adhabun qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudu Allah kaga shi ya bude shi ba duk rigimar da aka yi ta yi duk akan wannan annabi nuh bayan nan zaka ga sauran manzanni da Allah ya aiko da annabawa zaka ga kowannen su akwai wani sako muhimmi da Allah yake aiko shi da shi na wata shari'a amma za ka kafin ya yi magana shari'ar sai ya yi magana wannan haƙin mai girma na Allah subhanahu wata'ala kaga annabi salihu da Allah ta'ala ya aika shi wurin samudawa da suke takama da ƙarfi da isa da kuma aya da Allah ke so ya bayyana musu ita ta taguwa da Allah zai ba su kafin ya bayyana musu ayar sai da ya fara kiran su bautawa Allah shi kadai annabi hudu da Allah ya aika shi wajen adawa haka shi ma aka yi annabi shu'aibu da Allah ya tura shi ga mutanen garin madiyana kafin ya kira su zuwa ga cika mudu sai da ya fara kiran su abauta wa Allah shi kadai annabi yusuf a gidan yari lokacin da mutanen abokan zaman shi gidan yari suka zo wajen shi da neman ya gaya musu ma'anan mafarkin da mafarkin da suka yi suju kafin ya gaya musu wannan sai da ya fara isan masa da sako Allah ya sa ibai sibiri a arbabu mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar da wannan ya fara sannan ya tafi gaba sai masu magana akan abin da ya shafi mafarkin da suke magana a kai. ka to kam Allah ya dinkula sakonnin annaba cewa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudu wasta ne babu da haka dole ne duk ɗan adam ya tabbatar da wannan aƙida domin mu'immancin da Allah ta'ala ya bata sai da duk wani manzo da ya zo da ita ke wa yana gwada cewa babu irin za a mutun ya rabuta ba tare da ita ba ba wannan ba ku diba ta annabi sallallahu alaihi wasallam a salon tarbiyyar shi za mu ga tarbiyyar shi ga yara da matasa za mu ga aƙida yake fara koyar da su annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan Umar a bisa abin hawa suna tafiya yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimat ku yahfazka haka tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اتبعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف هذا يارو ne manzo Allah ya goya a bisa bayan abun hawansa amma yana ga masa ya kai yaro ka kiyaye Allah ya Allah kiyaye ka ka kiyaye Allah zaka samu taimakon Allah duk inda ka samu kanka sai Allah zai kasance yana taimakon sa zai kasance tare da kai in zaka roka ka roki Allah in zaka nemi agaji ka nemi agajin wurin Allah ka sani in duk al'umma za ta hadu akan ta amfane ka da wani abu to ba za ta iya amfana kada da abin da Allah bai rubuta wannan abin ba za ka amfani da shi ba inda za ta haɗu ta cutar da kai da wani abu ba za ta iya cutar da kai da abin da Allah bai rubuta za ka cutu da wannan abu ba alƙalamin da ake tsara lamuran an ɗauke shi takardun rubutu kuma sun bushe ba ɗaya to kaga hatta yara manzo Allah ya bawa aqida muhimmanci a wurin su duk rigimar da za a yi duniya malam kakka yadda ka zo duniya a banza ka tai a banza zuwa a banza mutum ya tai a banza shine ka zo Najeriya kuma baka bi Allah baka tai lahira haka to ka zo abin zaka tai abin zaki a woka Najeriya kuma talaka kuma baka bi Allah baka tai lahira ka ka zo abin zaki nan ka tai abin zaki kuma to duk rigimar da za a yi kaka yadda ka je wa Allah haka je ka ji da wahala daya jure ma wahala duniyar alaka kada Allah ta zama mai kyau ka je wa Allah da aqida ingantacciya to sai zama wannan wahalar ta kare maka nan duniya katta nan kayi ban kwana da ita amma ka zo wahalar duniya mala shugabanni su azabtar da kai su hare ma hisabi tun nan ka je lahira kuma a dasa hisabi mai tsanani a kaga mutum ya taɓe ya manya lalace da haka mu kokari duk rigimar da za a yi aqidar mu wallahi ka ta samu matsala saboda matsalar idan ka je da sallah da azumi da zakka da haji da sadaka da kaza da kaza da kaza kaf ba su da amfani idan babu aqida sai sa farkon abin da zai sa a kalli aikin ka shine aqida idan baka je wa Allah da aqida ingantacciya ba Allah ba ma zai kalle ka ba ba zai kalle sauran ayyukan da kake mutum zai shiga layin wanda Allah yake faɗa amilatul nasiba tasla naran hamiya qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a mutum ya zo duniya ya wahala kuma ya je lahira ya shiga wuta saboda bai gina wahalar da ya ta ibada a duniya a bisa harfashin da Allah yake ansata amma duk laifin da dan adam ya je wa Allah da shi matsawa akwai aslul iman a zuciyarsa akida sa tana na ingantacciya to akwai kyakkyawan fata da tsammanin ko da Allah bai yarda masa duka ba to dai zai shiga aljanna daga baya amma idan babu aqida to ita babu ma tunanin mutum ya shiga aljanna Allah ta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna in dai mutum ya je wa Allah da shirka ba ma a to wannan Allah bai hamza masa shiga aljanna amma duk karancin aikin mutum in dai akwai aqida mai kyau to yana da hope baya mamaki zai gamu da jarabawa zai gamu da hisabi da azaba ta laifukan da yayi sannan Allah ya mai da shi cikin rama wani kuma Allah ma zai iya gafarta mishi hadisin bi qasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari za a zo da wani mutum yana ranar alkiyama za a bude littafi shahi 99 kowanne cikin kowanne file iya ganinka ayyukan bannan shi Allah zai tambaye shi mala'iku da suke rubuta ayyukan bayi sun zalice ka sai sai a aya ubangiji ba su zalunce ni ba kana da wani kyakkyawan aikin da kai ba a zo da shi nan ba sai Allah ba ku. kana da wani uzuri ya ce ban da wani uzurin da ya sa na saba maka Allah ban da shi ba wani kyakkyawan aikin da kai sai ce babu Allah ce a a wurin mu kana da wani kyakkyawan aiki kai ka mance da shi mu ba mu manta ba don wa ma kana rabbuka lafiya kai ka manta da shi kana da wani aiki yana nan yadda muka gaya ma waɗanta ayyukan layin naka kuma ka za mu gaya kana da wanda manzala ce sai a fito da wata ya takarda ba ta wuce girman kati ba shi za ake kira hadisin da hadisin tsatsa hadisin kati saboda ya takarda ba ta wuce girman katin ba shi da kai nai sai ta ya Allah me za a yi da wannan yanzu ka duk wannan zulubban wannan ya takardai in aka kamanta me za ta yi in aka hada da wannan Allah ce eh, tun da dai kai ka aikata abunka wannan laifinka ne aka zo da shi to kyakkyawan aikin da kai ma za a zo kai sai mazala ce a ɗauki wannan takaddar abin da ke mutu musu takaddar ne a an Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ba na duk rigimar da aka yi aqida na nan bata rubuce baki ɗaya sai a dora ta a kan ta akan kunnen sikeli daya sai a jijjibo waɗancan fayilolin nashi sai a dora su a kunnen sikeli daya mazala sai wannan takarda sai ka rinta yawancin fayilolin baki dama abinda kake bukata wa ajin lahira ba dari bisa dari ba man sakulat mawazinuhu ne kawai su ake kyawa aikin su rinjaya sai ake bukata ai da abinda muke fata kenan Allah ya bamu arzikin wannan sai ya zama cikin man sakulat mawazinuhu Ka zama dai kyawa aikin sun yi nauyi sai kenan ka sha sai abinda ake bukata kenan ai magana ta ma ka ce nan dari nan zero ina ai ka dai roƙi Allah a samu man saboda mawaziru duk ita muke fata Allah ya azurta mu da ita haka in mutum ya samu wannan to ba ya da matsala to kaga alahira mutum bai da matsala kuma wallahi ban san wani abu da ke ba wa dan adam natsuwa a rayuwar ta duniya kamar akida mai kyau domin idan Allah ya baka azurkin samun ingantacciyar akida baka da wani wanda zai daga ma hankali a rayuwarka wallahi baka da shi har da hankalin kowa ya tashi hankalin ka kwance ki saboda mai kai ka san ubangijin da kai da shi ke da iko aikata ko ya ce ba zan samu ba aida da ma ka san bai bada ba Allah shi ke bada ya ce zai bani kai ka san bai sai baka abin da Allah bai ce za ka samu ba ya ce dai ka za ka gani ba ka za ka aikin banza ne bai iya yi maka shi komai ba ne kai yi maka ta haka je ka za gani zai ka ce kwarai za gani zai yau ma zan gani inda rin lafi gobe ma za mu ganta zai eh, abin da ya mutu wannan za ka gani kenan to ba wani wanda zai daga maka hankali a rayuwarka ka san in ka samu Allah ya baka abinda kuma baka samu ba daga Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abinda ka samu daga Allah ne abinda kuma ka rasa ka san dama Allah ne bai kaddara zaka samu wannan abun ba kai kuma a matsayin ka na mai imani dole ka yi da kaddara dama haka komai kana tsaye kana kallon qadda Allah li kulli shay'in inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna فنعم القادر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فلبثت سنين في آل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله ka imani da wani a yanzu bai zai daga maka hankali don baka samu ba abin da zai daga ma hankali abin da ka samu ka san ba waye ka ba da ba da ka za ka sai a rayuwa hankalin ka kwance saboda Allah gare ka shi kuma mai Allah bai da fargaba bai tashi hankali to aqida a duniya ma tana baka cikakken yanci ba za ka rayu cikin bauta ba amma da zarar karza aqida to za ka ga za ka rayu cikin bauta bauta da za ta bata alaka kada Allah sannan a ƙarshe kuma mutum ya yi asara duniya ya asara lalata saboda duk yadda kake wanda kake tsoron zai iya kare ka daga abin da Allah ya kaddara zai same ka duk yadda kake fata wajen wanda kake son zai iya baka abin da Allah ya kaddara za ka samu to kaga da ka bi shi da ka bi shi duk ɗaya ne bai san abin da Allah ya kaddara to aqida mai inganci a duniya sai ka gabata daga bangare sai za ka idan kaga ahlus sunna wanda shi da aqida inganta ta sai ka tun mutum ya gama kulumbotan shi shirmen shi ya gama ba abin da zai daga ma hankali ba abin da zai daga ma hankali ba abin da zai tada ma hankali sai dai ya zama mutum ma sai baka tausayi yayin da kai cikin wani hali ba ta da wani babban malami ya sa na sai shi wajen wani ɗaunar aure an ba shi ɗaunar auren ya zama ba zai iya zuwa ba sai shi da Allah ka sai ni ka je kai za ka ɗaura auren da na je duk an tara malaman unguwa da sun taru da na je to ni yin amarya dama shi aka hada da shi da Allah shi za a ji a daura ga aure kaga ga ba sauraron kowa ne da aka zo za a daura aure shi kan shi waliyin angon wakilin angon da ya zo ya gansu ta sai ta haurin su ka san ni kawai malam ban na san kawai sai na taho na irin nan kamar nan sai na zama na lokaci na yi waliyin amarya zo sai zana sai sai ina wakilin angon ya ce ainihin nan zaka da duk malamai sun yi rawani sun jera sosai kuma ma kaddara rana dogon riga ma na sa babbar riga ba da za a gama dauran auren nan ne wani abin dariya ya faru na gama dauran auren an gama na yan nasiha sun ma na yi niyyar tun da ababin girmamawa da mutuntawa ga su manyan malamai ne na unguwa kuma dattawa shi ka cewa da ya addu'a na fara magana wani malami haka da cikin yana kihila sai ringa wai wannan tsokin da yake yi a ya tunani na da tsammani na kuma yi yake dan yin tsammani yake yi ma kamar ina ji zan tsorata da abin ya ta tsoki ina ji na wai na kallai da ana ne in ce addu'a sai na fasa sai ne addu'a duka a gaba ana gamawa suna zanna a ita sai na sai an gama mu tashi kowa sai miki aka yi da muka yi ta shi wajen yin amare ya ga abu da ya gani dole malam kai na duka na da ta kai da maka malam yohanna sun daura auren bai komai kai kai tsammanin yana je gida zai fada neman wani abu ni na san bai da wuta bai da aljanna bai da daɗi bai da rashin daɗi na ba yi ni lahiya a jiki to sai ina zai fa tsoro tsoron bai zai ba a bige na san bai bai iya buguda to me zai daga mana hankali to ha a duniya sai kaga aqida tana baka yanci tana baka yanci kuma sai ka zama wayayye cikin lamura baki daya ba ka taba buge hankalinka wajen neman abu saboda ka san Allah yake bada ka riko da bi saura ka baidawa Allah wani ba zai tsorata ka ba saboda ka san bai isa ya ma abinda Allah bai kaddara zai saci ka ba to me zai sa daga ma hankali da wannan ba abinda zai daga ma hankali da wannan haka mu zama kullum wallahi mu dinga kalla akida mu akida ta fara rauni cikin ahlus sunna za mu ga mun fara saku saku da mas'ala ta akida da yawa mutum sai ka gashi kana ganin shi sallah sallah to bari dai lura ta so shi gaba yana iya rabuwa da Allah ba daya bari wata bukata ta so shi gaba da yake so ya cimmawa yana iya rabuwa da Allah abin da ake gaya masu shine zai ita wai hanya Allah ita nisa gare ta sannu sannu ake bi dadewa ake ba kai ba shortcut yake ne ba shi kuma to sai ka buka rabu da Allah kuma ba za ka samu fiye da abin da Allah ya za ka samu ba kuma ka rubuta rayuwarka baki da haka kullum mu zama masu tunani da kallon akida mu da kuma taka tsantsan daga duk abin da zai iya rubuta akida mu ko ya kawo mata tangarda domin akidar sai za ta sa ubangiji ta Allah ya kalle mu a ranar alkiyama rashin ta kuma shi zai sa Allah ta'ala ba zai kalle mu ba Allah ta'ala ce sa ya rufe da ayar da ita wannan kalmar ta la ilaha illahu sannan ya sifata kansa da al-aziz Allah shine mabuwayi gagara kwaikwayo gagara misali wannan buwaye tashi da ita ce ubangiji ta'ala ya halitta ya samar da abubuwan da suka sa ya tantance abauta mai shi kadai wanda ba wani wanda zai iya samar da waɗannan abubuwa duk halittun da ka gani Allah ya samar da su shi kadai zai iya samar da su ba wani wanda zai iya samar da su shi yasa ya zama al-aziz din mabuwayi ne kuma ya gagar kowa sannan al-hakim mai hikima ne cikin lamuran Allah duk lamuran su zaka iska akwai hikima cikin su har hankalinka ya kai gare ga gano hikimar ko bai kai ba ko ni da Allah ta'ala ya umurni da shi akwai hikima cikin wannan abin kuma akwai maslaha ga rayuwar bayi a cikin wannan abin tabbatuwar maslaha shi ne riko da wannan abin jefar da shi kuma watsi ne jefar da wannan maslahar da ubangiji Allah ke nufin bayi da ita da haka ayar ka so kam za mu ga tana magana ne akan abin da shafi aqida aya ta gaba tana magana addinin da Allah ta'ala ya zaba wa bayi wanda shine addinin musulunci wannan kuma ita ce ayar mu ta gobe insha Allah da mu karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda mu kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh